na barayi mu na ya tara fela kubri a fara ya tamar na tawar ose wa na ta sa sa tarkur alakum sa karo da wani sai tarka san kismatin dizi ni ya la asma abu samar tumu an tun wa ba ma zan labi a da su in ya tabi na ya la zana wa mata wa lampas wa aja mai rabbi amurori in na lusa mata mai lillahi lahi na tuwannu a kan min malakin fisama wata na tukuni shafato shi a lillahi min ba hati an yi zan lawala man yi shawuwa ya tu na lazi na layu mu nuna bilayi na tulai salmu na lumalaya ka ta suna ta nasa wa ma lawu bi yi mini in yi ta biyu na allasa wa yi na zan na layu wa ne mini na ki shaya ba hada da an manta wale a cikin na ba man yi rajin lalaya a ta tutun ne za ka kama bilayi mini in na rafa kowa lambe man dalla a sabi kowa lambe man da ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أسروا بالحسنى إن الذين يتبعون كبائر الإثم والكبائر إلا اللهم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم وإذا شاقوا من الأرض وأذنتم أذنة في بطون أمهاتكم ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن يتقي